ga waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah suke kin wata suke kin imani da ayoyin Allah wa yaqtuluna na nabiyina bighairi har suke kashe annabawa ba tare da gaskiya ba ba tare da haƙƙi ba ai ba zai taɓa yiwa a kashe annabi tare da haƙƙi ba kashe annabi shi kansa zalunci babu wato babu haƙƙi da za a kashe annabi amma Allah ya sake cewa bi ghairi haƙƙi suke kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba domin nuna mugustan abin da suka kasance sun yi wato ba abin da annabawan nan suka yi illa su zuwa ga Allah ba su da wani laifi amma suka kashe su shi yasa aka kawo da haƙin ba wai kan cewa akwai haƙƙin da zai sa a kashe annabi ba babu shi wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist an nas kuma suke kashe waɗanda suke yin umarni da adalci a cikin mutane wanda suke cewa a zo a bi a zo ai adalci a zo a bi gaskiya a zo a bi annabawa to Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim wannan shine labarin waɗannan kai musu albushir da me za a yi musu albushir da azaba mai radadi an kirawo azaba mai radadi albushir domin gwalewa da wato a bakanta rai domin a ina bishara take da azaba bishara akan abu wanda yake mai kyau to amma Allah madaukakin sarki ya yi wannan domin ya gwala waɗannan domin ba su cancanci karimci ba mutane ne wanda suka cancanci a bakanta musu a mugusta musu wanda suka tara waɗannan sifofi guda biyu sifar kafirce ma ayoyin Allah da kuma sifar kashe annabawa da masu umarni da adalci annabawa su suka fi kowa umarni da adalci shi yasa Allah ya ware su wajen ambato to domin kuma annabawa suna tare da su akwai ayoyi mabayyana akan cewa su yan aikin Allah ne da gaskiya suka zo daga Allah amma tare da haka waɗansu mutane saboda girman kai su kashe su wannan shi ne isa matuƙa wajen girman kan bani adam girman kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da cewa shine batrul haqqi wa gamtun nas kin gaskiya da kuma wulakanta mutane da tozarta mutane da wulakanta su da keta haƙƙin su babban ganin babban kin babu abin da yake kin gaskiya irin ka kashe masu faɗan gaskiya saboda baka so ma a rinka faɗarta ba wai kawai baka so ka bita ba baka so ma a rinka faɗarta kwata-kwata wannan shine mafi shine isa matuƙa wajen girman kai to waɗannan sun sifantu da wannan sifa ta iyakar girman kai shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi musu wannan narkon azaba ya ce waɗannan kai musu albushir da azaba mai raɗaɗi bani wannan sifar bani isra'il ya tabbata a cikin tarihinsu sun kashe annabawan Allah ba ɗaya ba ba biyu ba su suka kashe annabi haya su suka kashe annabi haya karuwa aka ce ta nuna shi ta ce tana son a bata kan wannan yahuda suka ce mun baki aka kille masa kai saboda maganar karo yana annabin Allah haka annabi zakariya suka yanka shi da almishiyar da zarto banda sauran annabawa wanda ba a sani ba akwai wani hadithi wanda yake abin nan wanda ibn abi hatim ya kawo a cikin tafsirinsa hadithin qabis eh, hadithin abu ubaidah bin jarrah wanda eh, yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ashaddu azaban yawm al-qiyama ya rasulullah wane ne yafi kowa tsananin azaba ranar al-qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rajulun qatala nabiyan aw man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkar thumma qara'a rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutumin da fi kowa tsananin azaba ranar alkiyama mutumin da ya kashe annabi ko kuma ya kashe wanda ya umarni da kyakkyawa ya hani da mummuna sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar innal ladina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna nabiyina ghairi haqqin zuwa karshen ayar ثم qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya banu isra'il sun kashe annabawa 43 a wato a farkon rana. a cikin sa'a guda ɗaya sannan mutum da saba'in daga cikin bani isra'il suka tashi suka umarci duk wanda suka kashe annabawan nan suka umarce su da kyakkyawa suka hana su daga mummuna su ma suka kashe su ga baki ɗaya kafin ranar ta ƙare a wannan rana su ne wanda allah ta'ala ya ambata a nan wajen ta'ala ya ce ula'ikal ladina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan sune waɗanda ayyukansu suka ɓaci a duniya da lahira wa ma lahum min nasirin ko ba su da mataimaka wato a duniya da lahira ayyukansu sun ɓaci duk abinda suka gina na duniya ba zai ba zai duk abinda suka shuka a duniya ba zai yi fure ba ba za su shuka wani alkhairi ba Allah ba zai ba zai kyauta bayan su ba me kake ji na ambaton su akwai wani daga cikin su wanda ake ambaton sa da alkhairi akwai wanda daga cikin wanda ake ambaton sa da alkhairi amma ga annabi haya nan ana sa da alkhairi wadkur fil kitabi maryam wadkur fil kitabi wadkur fil kitabi zakari wadkur fil kitabi eh bayan an faɗi haya bayan maryam kafin maryam ذكر ايوه dikru رحمه rabbika abdahu zakariya ga ambaton rahamar Allah ne ga bawansa Zakariya muna karantawa da sauran abubuwa da Allah ya ma annabi Zakariya da annabi Yahaya wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan min salihin haka Allah ya sifanta shi da wannan sifa amma sauran sauran waɗanda suka tsine musu suka kashe su fa sai dai tsinuwar Allah ta tabbata akan su shine habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah alahira ma wa ma lahum min nasirin babu mataimaka a gare su wato ma'ana Allah madaukakin sarki ba zai sanya su su samu wanda za su taimaka musu ba la'anan duniya wala a lahira tun a nan duniya in sun shiga cikin tsanani ba wanda zai kula da su sannan kuma a ranar lahira allah maɗaukakin sarki ba zai ba zai ba su mataimaka ba ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah ta'ala ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab shin baka ga waɗanda aka ba su rabo daga cikin littafi ba wato wanda aka ba su ilimin littafi sune ahlul kitab yahudu da nasara wato kai mamakin sha'anin su yud'auna ila kitabillah ana kiran su zuwa ga littafin Allah da aka saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani li yahkuma bainahum domin ya hukunci tsakanin su yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun sannan jama'a sashe daga cikin su sai ya rinka juya baya suna juya baya wa hum alhali suna masu bujirewa masu kin su karbi hukuncin Allah suna cewa ba za su zo su karbi hukuncin Allah su sallama ba Allah ta'ala ya ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wannan juya baya da suka yi da rashin sallama ma hukuncin da ke cikin littafin Allah da rashin jawuwa da zuwa su karɓi hukuncin Allah saboda su suna cewa lantama masanan naru wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'adudat sai 'yan kwanaki kaɗan ƙididdigaggu wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkirowa a cikin addininsu ya zamanto yana yaudararsu yana ruɗarsu sun kirkiro kan cewa su ne 'ya'yan Allah zababbu su waɗanda suke idan yahudawa suka zo suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su ya tambaye su cewa suwaye waɗanda za su soma shiga wuta sai suka ce a abin nan ku ne za su shiga ku ne za ku fara shiga wuta muka muka zo dan zama kaɗan za mu sai mu kyale ku a cikinta dan hmm? zaman da za mu kaɗan ne sannan mu kyale ku suka faɗi wannan to wannan abubuwan da suka kirkiro shine yau da su a cikin addininsu wato ba su da tsoron Allah tunda idan mutum baya jin tsoron azabar Allah yana ganin shi an riga an biya an bashi duk abin da zai yi duk tabargazar da zai yi duk tambelan da zai yi an riga an wa an lamunce masa ya je abin da zai yi saboda yana ganin kan ce saboda ya kirkiro wani abu na karya a cikin addini to wannan in ma an kira shi ya zo ya karba addini ba zai karba ba shi yasa babban illa babban illa da yake bata addini shine a rinka kirkiro karya a cikin Allah a cikin addini a dangana ga Allah abubuwa waɗansu mutanen da suke kirkiro waɗansu falala wato falala iri iri a rinka dangana wa mutane abin da yake sa waɗansu suke taɓar gaza kenan su je su yi abin da za su suna ganin kan cewa ai su an riga an ba su su suna da falala sharrin wannan shine sharrin murji'a al-murji'a sun duba a hadithul wa'ad hadisai da suka zo na gaskiya akan cewa Allah ba zai bar wanda yake da koda da dharratin na imani a cikin wuta ba kace ai shikenan to da kace sai abin da za su suna ganin ai su a ai ba za su dawoma a cikin wuta ba za su fita daga cikin wuta kana da tabbas zaka mutu akan imani zaka mutu da mithqalan dharratin na imani wannan ya isa wannan halin yahudawa ne su suka kirkiro abubuwa na ƙarya to wannan ita ma fahimta ce suka ɗauka ta ƙarya ballantana kuma wanda suka kirkiro waɗansu labarurruka ne wanda za ka gani waɗansu littafai an zo an rubuta na falala hmm? da littafai da aka rinka yi da za ka ga ana kawo waɗansu tatsuniyoyi akan cewa wanda ya yi wani abu kaza ko wanda wanda ya karbi wani wurdi da shi da gabaki ɗaya duk zurriyarsa da duk wani ne gabaki ɗaya sun riga sun sha mutum ya zo ya gina wannan ya itikadi akan wannan shi za ka yana ta wannan tabargaza gaza to duk wani daga cikin jinsin abubuwan yahudawa shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa fa kaifa idza jama'nahum li yawmin la rayba fi yaya halin su zai kasance yayin da za mu tara su zuwa ga rana wanda babu babu kokonto a cikin wannan ranar rana alkiyama ce ranar da gaskiya ce kawai take ci wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat kowace rai a cika mata abin da ta aikata aiki ake duba abin da kai wa hum la yuzlamun alhali ba za a yi musu zalunci ba shi yasa da suka ce Allah ta'ala ya ce laysa bi amaniyukum wala amani ahli kitab ba burace buracen ku bane ko musulmi ku ce a ah, ai mu musulmi ne tunda mu musulmi ne shikenan ba za mu dawoma a wuta ba a ah, ai mu ahli kitab ne lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce duk ba wannan bane laysa bi amaniyukum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda ya aikata mummuna za a yi masa sakayya da wannan wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-janna wanda yake kyakkyawan aiki kuwa ko mace ko namiji alhali kuma mumini ne to wannan sune yan aljanna ba suna bane ba wata hanya ba abin nan ba suna bane ba wani ba wata kungiya bace ba wata dariƙa bace ba wata jama'a bace ba yadda ka sanya ma kanka bane kace mu ne kaza a'a wallahi ba wannan bane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito babu ayar da yake jin tsoron ta in ya karanta ta zuciyarsa take rawa irin wannan ayar ɗaya daga cikin su akwai wannan ayar man su su'an yuji zabi duk wanda ya aikata mummuna za a yi masa sakayya da wannan ka dauke ta wannan ta to maka ka'ida sai ka ji tsoron Allah sai ka kubuta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kada ka rudu in ka rudu in ka bari wani abu ya rude ka to zaka shiga cikin jinsin abin da Yahudawa suke cewa ne lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat Allah ya kiyashe mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa